Yohana Sura goma sha daya Mutuwar Lazarus To, an yi wani mutum mai suna Lazarus, wanda ya yi rashin lafiya, shi daga Betani ne, ƙauyen su Maryamu da ’yar'uwarta Marta, Maryamun nan kuwa, wadda ɗan'uwanta Lazarus yake rashin lafiya, ita ce. ta zuba wa Ubangiji turare ta kuma goge ƙafafunsa da gashin kanta, saboda haka 'yan uwansa mata suka aika da saƙo wa Yesu cewa, Ubangiji, wannan da kake ƙauna yana rashin lafiya. Sa'ad da ya ji haka, sai Yesu ya ce, Wannan rashin lafiya ba zai kai ga mutuwa ba, a'a, sai dai don a ɗaukaka Allah a kuma ɗaukaka Ɗan Allah ta wurin wannan, Yesu kuwa yana ƙaunar Marta da ’yar'uwarta da kuma Lazarus, duk da haka, sa'ad da ya ji Lazarus ba shi da lafiya, sai ya ƙara kwana biyu a inda yake, sai ya ce wa almajiransa, Mu koma Yahudiya, sai suka ce, Rabbi, ba da daɗewa ba ne Yahudawa suka nemi su jajjefe ka, duk da haka za ka koma can? Yesu ya amsa ya ce, Ba sa'a goma sha biyu ce yini guda ba, mutumin da yake tafiya da rana ba zai yi tuntuɓe ba, gama yana ganin hasken duniyan nan, sai sa'ad da yake tafiya da dare ne zai yi tuntuɓe, don ba shi da haske. Bayan ya faɗa haka, sai ya ƙara ce musu, Abokinmu Lazarus ya yi barci, amma za ni in tashe shi, almajiransa suka ce, Ubangiji, in barci ne yake, to, ai, zai samu sauƙi, Yesu kuwa yana magana mutuwarsa ce, amma almajiransa suka ɗauka yana nufin barcin gaskiya ne. Saboda haka sai ya gaya musu a fili cewa, Lazarus ya mutu, amma saboda kuna yin farin ciki da ba na can, domin kun gaskanta, amma mu dai je wurinsa, sai Toma, wanda ake kira Didaimus, ya ce wa sauran almajiran, Mu ma mu je, mu mutu tare da shi. Yesu ya yi wa ’yan'uwan Lazarus mata ta'aziyya Da isowarsa, Yesu ya tarar Lazarus ya riga ya yi kwana huɗu a kabari, Betani bai kai mil ba daga Urushalima, Yahudawa da yawa kuwa suka zo wurin Marta da Maryamu don su yi musu ta'aziyya saboda rasuwar uwansu. sa'ad da Marta ta ji cewa Yesu yana zuwa. Sai ta fita don ta tarye shi, amma Maryamu ta zauna a gida. Sai Marta ta ce wa Yesu, Ubangiji, da kana nan, da uwana bai mutu ba, amma na san cewa ko yanzu ma Allah zai iya baka duk abin da ka roƙa. Yesu ya ce mata, uwanki zai sake tashi. Marta ta amsa ta ce, Na sani zai sake tashi. A tashin matattu a rana ta ƙarshe Yesu ya ce mata, Ni ne tashin matattu da kuma rai, duk wanda ya gaskanta da ni zai rayu, ko ya mutu, kuma duk wanda yake raye ya kuma gaskanta da ni ba zai taɓa mutuwa ba, kin gaskanta wannan? Sai ta ce masa, I, Ubangiji, na gaskanta, kai ne Kiristi, Ɗan Allah. mai zuwa cikin duniya Bayan ta faɗa haka kuwa, sai ta koma ta je ta kira ’yar'uwarta Maryamu a gefe, ta ce, Ga Malam ya zo, kuma yana kiranki. Sa'ad da Maryamu ta ji haka, sai ta yi wuf ta tafi wurinsa. Yesu dai bai riga ya shiga ƙauyen ba tukuna, har yanzu yana inda Marta ta tarye shi. Da Yahudawan da suke tare da Maryamu a cikin gida suke mata ta'aziyya suka ga ta yi wuf ta fita, sai suka bi ta, suna tsammani za ta kabarin ne ta yi kuka a can, sa'ad da Maryamu ta kai inda Yesu yake, ta kuma gan shi, sai ta fāɗi a gabansa ta ce, Ubangiji, da kana nan, da ɗan'uwana bai mutu ba, da Yesu ya ga tana kuka, Yahudawan da suka zo tare da ita ma suna kuka, sai ya yi juyayi ƙwarai a ruhu ya kuma damu, sai ya yi tambaya ya ce, Ina kuka sa shi? Suka amsa suka ce, Ubangiji, zo ka gani. Yesu ya yi kuka, sai Yahudawa suka ce, Dubi yadda yake ƙaunarsa, amma waɗansu suka ce, Anya, wanda ya buɗe wa makahon nan idanu. ba zai iya yin wani abu ya hana wannan mutum mutuwa ba? Yesu ya tā da Lazarus daga matattu Yesu har yanzu cike da juyayi ya zo kabarin, kogo ne da aka rufe bakinsa da dutse, sai Yesu ya ce, Ku kawar da dutsen, Marta, uwar mamacin ta ce, Ubangiji, yanzu ai, zai yi wari, don yau kwanansa huɗu ke nan a can.’ Sai Yesu ya ce, Ban gaya miki cewa in kin gaskanta ta shiga ɗaukakar Allah ba? Saboda haka suka kawar da dutsen, sa'an nan Yesu ya dubi sama ya ce, Uba, na gode maka da ka saurare ni, na san kullum kana saurare ni, na dai faɗa haka ne Saboda amfanin mutanen nan da suke tsaitsaye, don su gaskata cewa kai ka aiko ni, sa'ad da ya faɗi haka, sai Yesu ya yi kira da babban murya ya ce, Lazarus, ka fito! Sai mamacin ya fito, hannuwansa da ƙafafunsa a ɗaure da ƙyallayen lilin, fuskarsa kuwa an naɗe ta da mayafi, Yesu ya ce musu. Ku tuɓe kayan bizo ku bar shi yă tafi, an ƙulla shawara a kashe Yesu Saboda haka Yahudawa da yawa da suka zo don su ziyarci Maryamu suka kuma ga abin da Yesu ya yi, suka ba da gaskiya gare shi, amma waɗansunsu suka je wurin Farisiyawa suka gaya musu abin da Yesu ya yi, sai manyan firistoci. da Farisiyawa suka kira taron Majalisa, suka yi tambaya suna cewa, Me muke yi ne, ga mutumin nan yana yin abubuwan ban mamaki masu yawa, in fa muka ƙyale shi ya ci gaba da haka, kowa zai gazganta da shi, Romawa kuma su zo su karɓe wurinmu su kuma ƙwace ƙasarmu. Sai waninsu mai suna Kayifas. wanda ya kasance babban firist a shekarar ya ce, Ku dai ba ku san kome ba, ba ku gane ba, ai, gwamma mutum ɗaya ya mutu saboda mutane da duk ƙasar ta hallaka, bai faɗa haka bisa nufinsa ba, sai dai a matsayinsa na babban firist a shekarar, ya yi annabci ne cewa Yesu zai mutu saboda ƙasar Yahudawa. Ba don ƙasan nan kaɗai ba, amma don yă tattaro ’ya'yan Allah da suke warwatse ma, su zama ɗaya, saboda haka daga wannan rana suka ƙulla su ɗauke ransa, saboda haka Yesu bai ƙara tafiya a cikin Yahudawa a sarari ba, a maimakon haka sai ya janye zuwa yankin kusa da hamada. a wani ƙauye da ake kira Efraim, inda ya zauna da almajiransa, sa'ad da lokaci ya yi kusa a yi Bikin Ƙetarewa na Yahudawa, da yawa suka haura daga ƙauyuka zuwa Urshalima don su tsarkake kansu kafin Bikin Ƙetarewa, suka yi ta neman Yesu da suke a tsaitsaye a filin haikali kuwa suka dinga tambayar juna. Suna cewa, Me kuka gani, anya, zai zo bikin kuwa, manyan firistoci da Farisiyawa tuni sun riga sun yi umarni cewa duk wanda ya san inda Yesu yake, ya faɗa don su kama shi.